assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ina zaune kwana biyu na ga wasu abubuwa da ke faruwa a wannan kasar tamu najeriya daga shekaran jiya zuwa jiya yau haka ina dan zaune haka ina duba labarai ina duba social media na ga abubuwan da ke ta faruwa a kasar nan a kan 'yan sanda jaruman kudu da mawakansu da sauran al'umma sun fito sosai suna zanga-zanga akan dan sandan sas wanda suka harbi wata mata ta mutu by mistake bisa kuskure kenan a yadda kuka fito kuna zanga-zangar don kun burge ni sosai saboda an kashe wata mata dan sanda by mistake don kuskure ya same ta ya harbe ta ya yi sanadiyan kuma rasa rayuwarta kuka fito kuna ta zanga-zanga ina ma 'yan arewa haka za ku dinga taya mu muna yi tun ga din najeriya ne a arewa nan za a ga a rana ɗaya an kashe mutum sha biyar mutum ashirin a wuri ɗaya a sati ya ga an kashe mutum ɗari ɗari biyu ɗari uku kuma kowa ana gani a jaridu ana buga amma ba wani wanda yake fitowa yake zanga-zanga akan me yasa aka kashe wannan mutanen su waye suke aikata wannan laifin 'yan ta'adda ne yanzu ba za a iya fitowa a gwamnati zanga-zanga a kan kashe mutane da ake yi ba 'yan ta'adda suke yi a fito a gaya musu su zo su kawo matakan tsaro su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu dama ita gwamnati ana kafa ta ne saboda ne ta kare dukiyar mutum ta kuma kare rayukan shi to amma akan ɗan sanda ya yi kuskure sun harbi wata mata ta mutu an fito an har tsina social media da gidajen jaridu sai an soke sas to me sas sai suka yi su sas din nan mutane nawa suka yi rescue rayuwar mutane nawa suka suka wannan da kuftar sun kuftar da rayuwar mutane bila adadi wanda su ba ku duba wannan kokarin da suke ba sai wannan rashin kokarin da suka yi wanda ma ba za a kira shi ma rashin kokari ba kuskure kuskure da suka yi shine za a fito ana cewa a soke sas to gaskiya aka soke sas a Najeriya to dan arewa ya ƙara shiga uku kenan saboda ɗan arewa yana cikin tashi hankali a yanzu ma da akwai sas ɗin ɗan arewa na cikin tashi hankali to yau aka ce kuma babu sas ba ya kenan shi kenan mutane sai mu gudu kenan mu koma arewa sai mu sai mu gudu daga arewa sai mu koma kudu tanga can kaga daga an kashe mutum ɗaya ma za a fito ana zanga-zanga kaga can mutane su su suke kare kansu dukiyoyinsu da rayuwar kansu kenan domin muna son sas in za a cire sas a cira sas a kudu amma arewa nan mu muna bukatar shi musamman nan hanyar abuja abuja federal capital kenan ko baka isa ka ba hanyar abuja ko da yaushe ba wallahi sai an sace ka kaduna katsina zamfara sokoto kano hanyar nan muna neman security ba karami ba in an ci an cire sas a can ba sa son su sun dame su saboda watakila akwai abubuwan da din suka sani nasu ne ya sa ba sa son su to mu gaskiya mu muna son sas a tattaro 'yan sa tsinna a kawo su arewa gaba daya a kawo su nan su zo su zauna su mana aiki saboda mu muna son su kuma celebrities din mu na arewa kun ji kunya na rantsi da kur'ani kun ji kunya da mawakan mu da kun ji kunya ku duba yadda mutum ɗaya da yake da followers zai kun ya san ya fito kan titi mutane za su tare haka suka fito suka dinga tara mutane suka yi gadarin crowd suka fito suka rubuta suna zanga-zanga peaceful demonstration ba hayaniya ba komai an zo an watsa musu ruwan zafi an watsa musu ruwa amma dai su suna nan akan bakan saboda me an taba nasu to ko ana taba naku ana ta taba naku kun yi shiru bari na gama karar da mutanen arewa su ana su kalli fim ɗinku ko su saurari waƙoƙinku babu to ya kamata mu fito mu dinga mara mu gwamnati baya a kowane irin yanayi ta tsance kanta a ciki ba magana wuri kai dan wannan fatin ne ko kai dan wannan fatin ne muna magana ne akan Najeriya akan kasar mu ba wai Instagram wai ko Twitter ko Facebook sai ka yi sabon fim baka dinga dama mutane da posting ko zan yi fim kaza a Instagram shikenan kana da followers miliyan 1 miliyan 1 da waye ku to me amfanin su mutanen nan da kuke gani kuke bari ake wulakanta su ba kwa taimakon su da komai sai dai ku burin ku ku fim su kalla to su ne ku wallahi duk da babu su a arewa wallahi babu kai ko kai wane ne kuma ina kira da gwamnati daga kauran murya wayannan yan satsin da aka fito ana ta zanga-zanga a kansu da gwamnati kar ta saurin yanke hukunci ta zauna ta tunani sosai a kansu da mutanen da suka fito suke zanga-zanga a kan yan da su yan a zauna a tunani a kansu in su ba sa son security a can wurinsu ne mu nan arewa muna buƙatar security muna bukatan karin ƙari in banda sas ma akwai wasu da suka fi sas a ƙara kawo mana su arewa muna so saboda 'yan sandan nan suna rasa kansu wurin bota ma ƙasarsu ni na san 'yan sas sun fi mutum shida ko bakwai wanda sanadiyyan bota ma su aka kashe su sun yayi karewar ƙarewar rayuwarsu a wurin aiki za a ga da su da bandit sun harbe su sun mutu wani zubin za a ga an je an kamo kidnapper garin kamo kidnapping nan za ga 'yan sanda 'yan satsan nan sun tafi su 25 ko su 30 da kar za ga 15 sun dawo ba mutane bane su oke su 'yan sas ne su ba mutane bane ko ba 'yan najeriya bane su 'yan sas ne kawai mu ji tsoron allah duk abin da za mu mu daga gaya mu kanmu gaskiya ya kamata 'yan arewa ma ku dinga fitowa kuna tsayawa tsayin daka da kafafan shi yasa ake raina mu komai sai a ce a ka duba dai ku duba dai ɗan kudai da suka fito suka kwatan suke neman kwatan ma kansu yanci akan rai guda daya ku ko nan kullun ana kashe rayuka kun yi shiru wace sai yan sas ne in suka yi laifi za a fito a zanga-zanga in yan ta'adda su ba za a fito a ma yan ta'adda zanga-zanga ba a ma zanga-zanga akan yan wannan ne ta'adda sai akan yan sas ana jin tsoron yan ta'adda ne da su suna kashe mutane ba iyaka ba za a fito a yi zanga-zanga a kansu ba a gwamnati zanga-zanga a kansu sai dan sas guda daya ne za a fito ana ta wannan zanga-zanga a kan wannan abun kunya ne wannan ma ba abin da inspector general of police zai tsaya saurara ba ne ba ya kamata ya gaya musu akwai abubuwa a gaban shi da yawa da ya a gaba kashe mutanen da ake yayi yawa shi can yake wannan dan sanda dan ya aikata wannan ba dan sanda no a kashe wannan ma ai ba laifi ba a tunanina kuskure kuma mutum ya yi kuskure bayan da za ka yi dole kuma an ce tsautsayi baya wuce ranar shi allah ya yi ƙarshen kwananta ya zo wannan matan harbin da zai mata shine ƙarshen rayuwarta kuma ya zama ƙarshen rayuwarta amma mutanen da ake kashewa a ƙauyaku da kan titi da ake sace wasu a ce in ba a kai kuɗi ba a kashe mutane kuna gani a social media din kuna ji a labarai ko da shi in ma ba a sa a labarai kuna ji a gari ana lafaɗa, kuma da gaske ne su wayannan ba rai bane da su Ba dinga jin tsoron Allah mu dinga fitowa muna faɗa mu kanmu gaskiya muna kuma taimakon mutane ba mu jira mu al'umma ido ba kawai to me amfanin ka kidan an san ka an san fiskar ka kai kana celebrity ka fito ka taimaki mutanen da suka san kan nan ba to me amfanin shi babu ba wani amfani ba ganin da celebrities din duniya suke in abin da ya gagaru gwamnati masu suna da hali suna yi to ku nan mun ji ba ku da halin da za ku yi abin da ya gagaru amma ai kuna da bakin da za ku fito ku yi magana za ku iya fitowa ku gaya ma gwamnati gaskiya ku ce gwamnati kaza ana laifi kaza ana kashe mutane a katsina ana sace mutane ya kamata ba ku zauna ku shiru ba gashi na yanzu akan yan sas an zo dai an dawo mutane a social media an zo an dawo mutane ana ta surutu an kashe ba an yi laifi to muna son yan sas mu a kawo mana yan sas katsina a kawo mana su dajin birnin gwari a ajiye su mu muna son yan sas saboda ana kashe yan mu a wurin yan Najeriya yan Najeriya ne kuma Hausawa ne kuma yan Arewa ne yan kudu ba a yi nan ana yi yawwa